ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون da a ce Yahudawa sun yi aiki da abin da yake cikin ataura, Nasara sun yi aiki da abin da yake cikin Injila, kuma gaba ɗayansu suka yi aiki da abin da aka saukar musu a cikin alkur'ani da na sauwaƙe musu hanyoyin arziki, na saukar da ruwan sama, da fitar da shuka, daga cikin ma'abota littafi, akwai wanda yake kan daidai kuma mai tabbata akan gaskiya. Amma da yawa daga cikinsu aikinsu ya yi muni saboda rashin imaninsu.